قال وحدثني عن مالك أليس كذلك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي إمام مالك يتي بلغه عن جده يا سامو labari daga kakan shi Malik bin Abi Amir أن عثمان بن عفان قال قال لي يتي سيدنا عثمان يتي منظن الله يا فدا من يتي لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين أنسى سامو ربا المكينة ربا الفضل كينا قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها يا سير السقاية sai aka faffasara da sarkan wuya da aka hada da zinariya da azurfa da menene da menene abubuwa da yawa to sai aka nuna cewa wannan kuskure ne wajen fassara abin da ake nufi ne siqayatan abu ne da ake kera ma masu mulki Wani man ja'a bihi himlu ba'ir alaysa kazalik siqaya da suwa'ul malik duk abu ne da ake kera ma sarakuna sai a yi mishi ado da zinariya ciki da shi suke shan giya da shi suke shan giya to da aka je aka yi iyaki, cikin abubuwan da aka samu an samu irin wannan abin a ciki to shi ne mu'awuya ya je sayar bi aksara min ha ce sayar da abin sama da nauyin abin ya karbi kuɗi kenan ko faƙala abu darda yanzu mu'awuya to ibnu abi sufyan ai ko ya san muawiya ko sa'annan ko sai ga abu darda duk manyan sahabbai ne faƙala abu darda ce sayiduna abu darda ya ce masa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا naji manzo Allah yana hana irin wannan cinikin da kaje kai to dan me kenan kai ana fahimta illa mislan bi misli sai dai daidai wa daida hannu da hannu fa qala lahu muawiya sai sayyiduna muawiya ibnu abi sufyan yace ma ara bi misli hadha ba'san ai ina ganin wannan ba wani abu bane ba dan kankanin abu da ai ina ganin wannan ba wani abu ne da zai tada hankali ba kenan ko fa qala abu darda sai abu darda yace man ya'zuruni min muawiya ma ma'ana man ya'zuruni min muawiya eh wa zai <laughs> ya zo ciki man ya aziru ni wa zai karbi hanzari na ya je ya ja da mu'awiya kafin ni man ya aziru ni wa zai karbi hanzari na na ja da mu'awiya har na gaba da shi wa zai karbi hanzari na na bata masa ya tabbatar da cewa akan gaskiya na bata masa an fahimta ana saboda mai yace ana ukhbiruhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa yukhbiruni an ra'yihi ina faɗa masa magana daga manzon Allah yana fitowa da ra'ayinsa la usakinuka bi ardin anta biha ba za mu taba hada waje ɗaya ni da kai ba ba zan taba hada kasa ɗaya da kai ba duk inda kake ba zan zauna a wajen ba saboda mai saboda ina faɗa maka manzo Allah ce kai kuma kana fitowa da ra'ayinka wane kai wa ya faɗi haka nan imamu shaf yushiku an tanzila alaikum hijaratu min as-sama aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulu kana abubakar wa umar ina faɗa muku manzon Allah ya ce ku ce abubakar da umar sun ce aka ce mai imamu shafi'i ga hadis manzon Allah ya ce kaza kaza kaza me ka fada yace a kaga nayi da maran makirsa ne ni ni arne ne zaka ce ka ce me na fada ni arne ne manzon Allah ya ce abu ka ce me na ce niwa an fahimta ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب سي معاوية أبو الدرداء يزوج سيدنا عمر سي باشي لاباري فذكر ذلك lahu. فكتب عمر بن الخطاب ila Muawiya, sai sayyidina Umar ya yanke hukunci yace Allah ta tabi azalika illa mislan bi mislin wazanan bi wazn an fahimta suka ce to yaya zai yanke da shi yace ai duk wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ito eh, shi kenan da <laughs> ba su ba ba yanzu ba lokacin irin waɗannan maganganu ba ne an fahimta eh, suka ce suka kafa hujja malamin malikiya manyan malika ce gashi manzo Allah ce a yanke da ka'abul malik da ya mai da ya ki zuwa yaki manzo Allah ce kai aka ce mata aka ce ai duk duniya abinda ake shine kar ku kada ku kai kar ku mu'amala da wani kar ku mu'amala da wani suka ce manzon Allah ya zo da wani abu daban matarsa aka ce kakki yadda da shi kuma ta dauki hannu akwai a sama da wannan ya zo duk inda ya shiga baya jin daɗi duk inda ya shiga baya jin daɗi manzon Allah ya ce kar a shaurare shi kafin Allah ya zo ya saukar da mas'alar ya abin هل فهمت قوله باع سقاية من ذهب أن السقاية التي باعها معاوية بأكثر من وزنها كانت قلادة فيها خرز وذهب وورق وهذا غلط لأن القلادة لا تسمى سقاية عند اللغويين وإنما السقاية شيء من الفضة مستطيل يشبه المكوك كان يصنع للملوك من الذهب والفضة يشربون به الخمر ويسمى الصواع صواع الملك أليس كذلك في قصة يوسف وبهذا فسر المفسرون السقاية المذكورة في القرآن وإنما موضع الغلط ya ce sai ya adalci ya ce abinda ya sa suka yi kuskure suka ce a sarkan wuya ce fi anna sikata tursa'ul bil jawhar ta من الأحجار na ta أنها كانت قلادة saboda an ce wannan abin da ake masarakuna suna shan giya din nan in an shi abin gifi bakin duk a gyara a yi mata ado da zinariya da azurfa da menene da menene saboda nuna kasaita to da suka faɗi an ce gefen abin to sai suka tsammanin sarkan wuya ce an gama da wannan قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال ألا قال لا تبيعوا الورق بالورق اظرف هذا أزرفا كينا قال لا تبيعوا الورق بالورق تو نسخة دك الذهب بالذهب نعم قال لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض كان في في تونا أكوني ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز ba ku da wannan hadisi wajen ku ke. akwai shi a kasa ko eh, to shi ke. yana kasa ko ولا تبيع الورق بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز كر أسير da azurfa da azurfa ko zinariya da zinariya ko zinariya da azurfa wannan kudin hannu wannan bashi wa in istanzaraka ila an yalija baitahu fala tunziru in yace ka dan shaurare ne zan shiga gida in fito maka da shi yace kada ka kada ka shaurare shi inni akhafu alaikum ramma haka na umar yace inni a alaikum ramma war rama'u huwar riba in aka yi haka yace to gashi na baka ba ni sai ce bari in shiga gida in fito ya kar ku yi haka a riba ya shiga sai dai hannu da hannu قال wa عن مالك an malikin الله abdullahi bin dinarin عبد abdullahi bin umar أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز hannu da hannu amma hannu da bashi algha'ib shine kaman bashi kenan don tun da ya karba bai mika baka ba yace barin shiga gida fitutu ya zama bashi akan shi kenan in yazo ya bayar mana an samu riba mai kenan riban nasi'a kenan wa in istanzaraka ila an yalija baitahu fala tunzirhu yace dan Allah ka min so ka ci kai kai ka jira ni zan shiga gida in fito yace kada ka yadda inni akhafu alaikum ar-rama war-rama huwa riba ina jin tsoron wannan abin da kuka yi ku shiga cikin riba qala wa haddathani an malikin annahu balagahu an al-qasim ibn muhammadin أنه قال يتي قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاء بالصاء سائي دسائي ولا يباع كالئ كالئ بناجز ba za a bayar da ba za a sayar da bashi da kudi ta hannu ba ga hannu ga hannu da hannu amma kale bashi kenan jinkiri kenan ni na baka gashi na baka kai ka ce dan Allah jirani in shiga gida in fito ko jirani yaro na ya zo in sa ya dauko ya baka to ya zama cinikin hannu da bashi kenan an fahimta to an samu an samu riban nasi'a قال an عن مالك abi zinad annahu sami'a sayyid ibn al-musayyib yaqul la riba illa fi zahabin aw fi fidda. ce babu riba sai dai cikin zinariya ko azurfa au ma yukalu au yuzanu ko abinda ake aune da kai ko ko abinda ake aunawa bima yukalu au yushrabu abinda ake ci ko abinda ake sha wayannan maganganu ne duk zahir mazhabin Imam Maliki na muke karantawa amma ga karanta sharhi za ga malamai wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سيد بن المسيب يقول إتياج سيد بن المسيب نافداتي و قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض كو ما معنى قطع الذهب والورق abinda ake nufi da qat'u zahabi wal warq shine zinariya aka zo za a sayar shi a auna to wa'anda suke son su yi barna maimakon su kawo shi zinariya shi su kunkushe a kakkarya shi kanana ya kakkarya shi kanana aka tara shi to za a samu daman yin zalunci a ciki in gudan shi ne kaga mai kyau ne ko mara kyau amma aka yanyanka su aka tara zaka zo ka saya za ya shigar da mara kyau a ciki ba za ka iya sagi ba mana an samu zalunci ciki kenan shi da suka ce qat'u zahabi minal minal fasadi fil ard Allah Allah سيتي قطع الذهب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض وجاء عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ماذا قالوا kana ifsaduhum kana qat'u kana zahabi wal fidda wai barnan da suke yi kenan maimakon a kawo zinariya kana kallo mara kyau ne ka sani mai kyau ne ka sani sai a su ra'ayin ya kashi ya zamo gashi nan tari yawa aje to in ya zamo kankana na aka tara maka su za a iya shigar da mara kyau ciki a auna da shi ko a sayar maka da shi baka sani ba shi yasa yace yana suka ce yana cikin alfasad fil ard wa an zaid bin aslama fi qawlihi ta'ala su duka suka ce huwar ba su fi to an ji abin da aka fada hala malikun imam malik ya ce wala ba su ayyash shari'ar rajulu in aka ce wala ba su ayyash shari'ar rajulu haza ma'ana annasu alal galibi kenan la ya husu rijala ولا باس أن يشتري الرجل والمرأة لماذا اسم الرجل قالوا النص على الغالب يؤكد ولا يخصص طيب ولا يش... ولا باس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة طيب فالمرأة ما حكمها ما حكم المرأة وهي كذلك إيه ولا باس أن يشتري الرجل والمرأة أو المرأة الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا Ahuliyan, حليا Wai babu laifi in ɗanyen zinariya ne? Ko kuwa كوكوا سركن ويا ني كاين ويا ني da aka kera to in aka kawo su aka tattara su aka ce za a iya saya haka nan fa amma dirahim al ma'duda wa dananir al ma'duda fala amma wanda ya zama kuɗi ana kirgawa guda ɗaya biyu uku hudu kasan adadin shi ko za a auna ya ce bai halatta sai su juzafan ba juzafan wanda ba a san adadin shi ba ba a san adadin shi ba ba a san yawan shi ba ba a san nauyin shi ba juzaf kenan li'anna ana cewa juzaf jizaf jazaf فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد har sai an san adadinsa guda nawa ne ko nauyin shi ko yawansa fa'in ishtara zalika jizafan fa inna ma yuradu bihi algharan in aka ce sai a sai shi al-juzaf mana kiyastawa ake ba za a iya san adadin shi ba ya ce an samu garar ana nufi ana garar ne a ci garar shi ne mai shi ne menene kasada shi ne mai shi ne hatsari shi ne zalunci kina hina yutraku adduhu wa yuftara juzafan in aka ce ba za a kirga ba sai a har hada su ne gashi tarika sai haka nan zaka saya yace ana nun abinda ake niyya yi maka ana so ai garar kenan walaysa hadha min buyu'il muslimina ba haka musulmai ka ke kasuwanci ba fa amma ma kana yuzanu min at-tibri wal huli fala ba'sa an a zalika jizafan wa inna mabtiya'u zalika jizafan ka hayhatil ka yace abinda ya zamo ana auna daga tibir ɗanyen zinariya kenan wal da abin nan sarkan wuya abin kwalliyar mata fala ba su an yi ba a zalika jizafan wai babu laifi a sayar wannan jizaf ko da yake wasu malamai sun ce a'a wa inna rabbiya wa zalika juzafan sai imam malik yace abin da sa ni nace za a iya yin haka ai yayi daidai da ka hay'atil hintati wa tabri wa rawihuma min al allati tuba'u juzafan ai kaman dabino ne kaman alkama ne kaman wani abubuwan da ake ci wani lokacin yadda an ba da izini za a iya tarawa a saya wa mithluha yukalu falaysa bi ibtiya'i zalika juzafan ba'asu yace wanda ake yana ya ce kiyasi imam malik ya yi da cewa wa'annan za a iya yi saboda wa'ansu abincin ai an ba da izini za a iya san su tarin su haka nan ba a san yawansa ba ba a san nauyinsa ba ba a san mini zama abinci hala malikun Imam malik ya ce manishtara musafan au saifan au khataman duk wanda ya sayi alkur'ani ko takobi kan sakali ko khataman ko zobe wa fi shay'in min zalika zahabun aw fidda shi ya samu alqur'ani da ya saya din ko takobi ayi mishi ado da zinariya ko azurfa an gyara shi an kira shi ayi mishi ado da zinariya ko azurfa bidana nira aw da rahima ya sai da zinariya ko dirhami min zalika wa fihi zahabu bidana nira fa innahu yanzaru ila qimatihi abinda ka sai ka ba da zinariya ko azurfa din aka samu wani abu na zinariya ko azurfa a ciki ya ce za a duba a gani fa in kanat qimatu zalika thuluthaini wa qimatu ma fihi min adh-dhahab in abin da ka sai din girman shi ya kai biyu bisa uku na zinariya din lumana zinariyan ko azurfan ɗaya bisa uku kenan fa zalika ja'izun la ba'sa bihi yace abu ne da yake karami ba za a ba za a yi la'akari da shi ba iza kana zalika yadan biyadin sai dai a yi la'akari da riban nasi'a hannu da hannu tun da akwai zinariya a ciki ko azurfa wala ya kuna fihi ta'khirun kar a samu jinkiri a ciki saboda riban nasi'a zai shiga ciki wa mashturiya min zalika bil warq mimma fihi al warq nuzira ila qimatihi fa in kana qimatu zalika thuluthaini wa qimatu ma fihi min al warq in ya zamana abinda ka sai din girman shi ya kai sulusi biyu ya kai biyu bisa uku abinda aka yi kwalliya da shi ɗaya bisa uku ne ce babu laifi amma in abinda aka yi kwalliya da shi zinare ya kai biyu bisa uku abinda ka sai shi ne ɗaya bisa uku fa zalika ja'izun la basa bihi idza kana zalika yadan biyadin yace in hannu da hannu ne babu laifi wa lam yazal zalika min amri an-nas indana yace haka ake yi a wajen babu ma ja'a fi sarfi babin da ya zo na canji canjin kuɗi da kuɗi ko zinariya da zinariya ko azurfa da azurfa ko zinariya da azurfa Shi ne ake ce ma'asarf canji kenan ko قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن عوس ابن الهدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار قال shi wannan bawan Allah shi ya nemi dinari yana da zinariya ɗari yana neman canji fada'ani talhatu bin ubaidillah ya ce shi talhatu ibn ubaidillah ya kira ni ya ce ka zo sai ya zo wadna sai muka tsaya muna tattaunawa yadda za a yi cinikin in fada ya fada ya duba ya duba hatta sarrafa minni wa akaza zahaba har sai ce to ya yadda za a yi canji din sai karbi zinariya ta fi yadihi yana jujjuyawa sun makala da ya karba yana jujjuyawa ya yi masa yadda yake so sora ya bayar abin da zai bayar canji ya cika hannu da hannu Sun makala sai ce hatta ya atiyani khazini min al to ka dan jira ne har sai mai kula da taska na in ya dawo daga gaba gaba wata gona ce hanyar madina wa umar bin al-khattab yasma'u a lokacin sayyidina umar yana jin su abinda suke tattaunawa wannan ya bayar hannu maimakon a bashi hannu sai ya ce ka ɗan jira ne mai kula da taskana ko yaro na ya dawo daga gaba sai na biya ka faƙala umar sai sai na umar ya ce wallahi la tufariquhu hatta ta'khudha minhu ya ce wallahi kada ka rabu da shi sai ya biya ka thumma qala sa'annan sai sai na umar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء سيدي هنو لهنو هاء وهاء غاشي ككربا والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء الكما دا الكما ربنا شغتشكي سيدي هنو لهنو والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء شيسا كيدا ككربا سيكا ميكا مسا يزو in babu sai ka bashi abin shi lokacin da yaro ka ya zo ya ɗauko maka to sai a zo a yi hannu da hannu to an fita lafiya kenan hala malikun imamu malik ya ce idan tarafar rajulu da rahima bi nanir in aka yi canjin zinariya da azurfa sun waje da fiha dirhaman za'ifan da ya karba sai samu dirhami ɗaya mara kyau fa'ara da raddahu ce ce to tun da na samu azurfa ɗaya ba shi da kyau cikin wannan canji da muka yi to shi yasa sai a warware cinikin in kada sarfu dinar wa radda ilaihi warqahu sai a warware cinikin sai a mayar da mishi abinda aka karba a karbi abinda aka bayar wa akhadha ilaihi dinarahu wa tafsir ma kuriha zalik imam malik yace fassaran abinda aka aka hana a cikin wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الذهب بالورق ربا Umar bin وهاء وقال عمر بن ila وإن استنذرك إلى أن يلج بيته فلا Ya yace dan Allah ka dan jira ne zan shiga gida na fito yace kada ka yadda kada ka rabu da shi da ka rabu da shi ya shiga gidan to cinikin ya zama riba kenan an samu cinikin hannu da bashi ana so ko hannu da hannu ne ba a yin bashi da bashi ko ko hannu da bashi sai dai hannu da hannu ba za a yi kuma bashi da bashi ba sai dai hannu da hannu an fasara bashi da bashi ko wa huwa idza radda alayhi dirhaman min sarf min من ba da an بعد أن يفارقه كان بمنزلة daini aw shay'il المستأخر ai in ya bar mishi ya shiga gidan kafin ya dawo to shi kai da ka bayar ka bada kudin hannu shi da ya karba zai je dawo ya zama bashi a kan shi to an samu cinikin hannu da bashi kenan kuma abin da ake so hannu da hannu fali zalika kuriha zalika abin nisa aka haramta wannan kenan wanta qadar sarfu aka warware cinikin wa inna ma arada umar ibn al-khattab an la yuba adh-dhahab wal-warq at taam kulluhu ajilan bi ajilin sai na Umar abinda yake so shine zinariya da zinariya ko abinci da abinci kada a bayar da gashi kudin hannu da bashi gashi za ka bayar amma ba za ka baka ba sai zuwa an jima ko gobe ko menene sai ya zama hannu da hannu shine ajilan gaggawa wa ajilin da jinkiri fa innahu la yanbaghi an yakuna fi shay'in min zalika ta'khirun wala naziratu baya halatta a samu jinkiri ko tsokaci wa in kana min sunfin wahidin aw kana mukhtalifat asnamu ko da yace daga sunfi ɗaya in ya zama cikin sunfi ɗaya ne ko da ya sha bamban don ya sha bamban abinda ake magudu shine abinda aka gude ma shine riba riba fadl amma in ba a yi hannu da hannu ba an samu ribar ziyada ribar nasiya babu ma ja'a babu al-muratala al-muratala shine aw zidu au in ba haushe ce au yana daukan abu biyu ko uku ko a kawo kwano mudu au ake da shi ko a kawo skeli a ɗora ai duk ba au ake ba sun su au to wannan mai ake nufi da shi na skeli an fahimta in ka kawo sa'i ka auna ka yi awo in ka kawo mudu ka auna ka yi awo in ka kawo abu wannan au na nauyi kenan a ɗora abu kan sikeli ga gefe nan ga gefe nan ga sikelin tsakiya eh shi yasa aka ce aka ce skeli shi bai san kowa ba sai abin da aka dora mishi da a ce zai san wannan ya san wannan ido ya san abin da ya sabu ido ya san menene to shi yasa ba sani ba sabo abin da aka dora mishi da shi yake المراطلة سيدي قال حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي أنه رأى سيد بن المسيب يراتل الذهب بالذهب يتي يا سيد بن المسيب ينا أو زيناريا زيناريا فيفرق ذهبه في كفة الميزان شيء كاو زيناريا يزوبا كمي eh hannun skeli daya kaga akwai gefe ɗaya nan akwai gefe ɗaya nan akwai tsakiya wajen rika sai kawo nashi ya zuba cikin hannu ɗaya ɗin ويفرق صاحبه الذي يرافله ذهبه في كفة الميزان الأخرى wanda shi ma ya kawo za a yi canji din shi ma ya zo ɗaya gefen ya zuba nasu. aka auna aka ga yayi daidai wa daida fa iza tadala lisanul mizan kaza wa'ata in aka ga hadin abin yayi daidai wa daida to shi kenan sai ka karbi wannan sai ka bada wannan an fahimta wa'annan duk me ake gudu a cikin ciniki zalunci mai zalunci ke haifarwa eh me yake haifarwa eh barna farko tukunna kai dukiyarka babu albarka komen yawan dukiyar babu albarka saboda zalunci kai ka yi zalunci ka fitar da albarkar dukiyar komin yawata ba za ka more ta yadda kake so ba sai dai ka zama kana yi mata hidima kana bautata mata hakka mutu magada su zo su ma su shiga rigima an fahimta to abinda ake so shine ka samu rayuwa fala nuhiyannahu hayatan tayyibatan malamai wayansu malamai tafsiri suka ce shi Allah ya sa maka rayuwa mai albarka kana cin halal kuma an san bambanci a cikin cin halal da cikin haram. dama mun sha faɗa cewa albarka ake so a cikin dukiya ko yawanta Albarkata, me bambanci menene albarka albarkatu annumu wa ziyaratu fi kulli shay'in to abin da yake ya fito fili cewa albarka ake so albarka ta fi yawa shine kullum muna maimaitawa wani mutum ne babban dan kasuwa sai ya dauki ɗansa dan boko ya ce je ka koyi kasuwanci ka dawo duk inda ka je duniyar nan business da kwakwalwa ake business ba a business da zuciya saboda mai zuciya akwai imani akwai tausayi akwai sani ya kamata kwakwalwa ko ba abin da ta sani sai calculation yaya zan samu kamfani na ya fi na kowa mai zan kashe karya wannan kamfani saboda ni kamfani na ya tashi sai yaro ya je koyi zama dan boko ya koyi business sai ya dawo gida da ya dawo yana zaune wajen uban da safe wannan zai ce ba mu sha koko ba abuban shi ya dauko kudi ya bayar wannan ya ce ai min haihuwa ya dauki ba ya bayar yana kallo ya ce a'a abba ai ba haka ake ba ana haka ai kudi zai kare wannan zo ka dauka ka bashi wannan zo ka dauka ka bashi me ya sani abin da ya sani shine yawa ba ruwa bai san albarka ba don bai je wajen masu albarka ya koya ba ya je wajen masu yawa ne ya koya ba haka bane ba sai ce to zauna na koya maka abin da baka sani ba ba su karantar da kai ba a cikin business din waɗannan da kake gani suna zuwa ana ba su su ne sanadiyarsu wannan abin yi albarka har kai ka zo ka tarar da shi sanadiyarsu Allah ya samu wannan dukiyar albarka har kai ka tashi ka tarar da shi to amma bare ma misali da za ka gane ya ce ka san karya ya ce yi eh, ya san karya nawa take haihuwa ya ce tara bakwai goma sha ɗaya biyar ya ce ana cin kare ya ce a'a ce ka taba ganin garkin karnuka ana kin gasu nan guda dubu na wane ne da wane ne ya ce bai taba gani ba ya ce ya fa ce ɗaya biyu da kyar uku da kyar kullum nawa ake yankawa ce bila adadi ce kuma kullum za a garkin zaiwa to sai ce me ya bambanci ya ce wancan babu albarka wannan akwai albarka wannan shine bambanci tsakanin albarka da yawa an fahimta duk abinda za ka nema ka nemi albarka albarkatu min Allah in ka nemi albarka wallahi ka ci riba duniya da lahira amma in ka nemi yawa babu albarka za ka sha wahala a cikin rayuwarka dukiyar ma in ta yawa wahal da kai za ta yi saboda ba ta da albarka an fahimta ta shi yasa a cikin rayuwa in ka hakura da albashinka ne kasuwancinka ne ka hakura da halal za ka fi kowa jin daɗin rayuwa sai kaga Allah ya sauwake maka rayuwa saboda arziki iri biyu ne arziki Allah kawo kuɗi ya baka ko dukiya ko menene arziki na biyu kuma Allah ya sauwake maka wahalar rayuwa an fahimta ko Allah ya baka kuɗi ko ya sauwake maka wahalar rayuwa ina ma ra'ayi sauwake maka wahalar rayuwa inda za a kashe naira dubu tukun a biya bukata in ka kai naira ɗari uku ɗari biyar shiga bukata ka ta biya kamar yadda wancan da amma wancan shi ba zai yi ba sai ya kashe naira dubu matarka in ta shiga supermarket tana shiga sai ta gani abin da ke gabanta naira ɗari naira dubu naira ɗari uku ɗari biyar sai ka ta gamsu sai ta sau ta dawo gida mai tara haramun ko ba za ta matarsa ba za ta ga wannan ba sai wa yancan na dubu hamsin dubu talatin dubu ɗari sai ta tattaro su ta kawo gida kuma ta kasa gamsuwa an fahimta eh, sai ka je ka sai ma matarka a tamfar dubu kaza leshin dubu kaza ka kashe kudin kayi tana shiga cikin taro sai ga kuma tare na da abin da ka sai mata sai ta ga wani abin da ya fi nata kyau ba wai hakikan wannan abin ya fi nata kyau bane a'a ita ce tare na da nata ta ga jarraba wa ja'alna ba'dakum li fitnata da atasbirun ba haka bane ba wani ya je ingila ya sawo matar shi a tabba koleji ya ba ta tusuka saka tana shiga gidan buki sai da ga wata kuma ta yi ci ado ita ma tana zuwa sai ba gani ba ga irin abin da ake so ya zo mana wannan aikin a yi kawo mana sai ka je duk inda za ka je a yi masu sarfanin a dinka ma abin da za a dinka ma kana shiga cikin taro sai Allah ya mantar da kai wannan da ka sa ko ya fi na kowa ba za ka kake shi ba sai kai ta ganin wanda ya fi naka to sai hankalin ka ya tashi ka cire ka cire waya a koyi ka ɗauki hoto ko ka je ka je ka samu mai ma dinki irin dinki kaza irin kaza kaza ba za ka taba gamsuwa ba har abada to babu albarka a ciki kenan to shi yasa in yi hakuri kana cin halal za ka ga yadda Allah zai sama albarka a cikin rayuwa kana dawowa gida a yaro na zazzabi aka ce ai gashi ne yana zazzabi in dukiyar ka halarci sai ga matar ce ai da sauki bar a samu sabara a samu shi shayi a bashi sha da magani wallahi sai ya miƙe yana wasa amma in ka tara dukiyar ana zuwa ba shi lafiya a sai private sai ka san waje sai menene da menene sai ka je kashe dubu ɗari biyu ka dawo kuma bai samu lafiya ba duk inda kake in Allah na so ya maka wahal da kai zai wahal da kai komin mulki ka komin dukiyar ka ba wanda ya taba fin karfin Allah madaukin sarki kuma ba wanda ya taba yin abin da Allah ya hana ya ci nasara an fahimta albarka ake so ko yawa albarka ake so ko yawa bayan yawa eh eh to <laughs> wai akwai mai yan albarka akwai yan mai yawa mai albarka ya hada biyu ke ya hada biyu ke in aka ce yawa ai kuma ba a batun albarka ke ana magana ne kan albarka da yawa an fahimta ana magana ne kan albarka da yawa daima haka ake matsalolin suke tafiya ko jiya muna magana muka tashi ba mu karasa ba zancen malamai da 'yan kasuwa da'iman in ba adalci ake ba ba za a taba cimma nasarar rayuwa ba da'iman har abada to mata na kishi me yake haifa musu da kishi bukata biyu karkashin mutum daya mata biyu ko uku hudu karkashewa shi suke so zai sa kishi ya shiga ake to sai aka waye gari da ɗan kasuwa da malamin kowa kuɗi yake so dole kishi zai shiga ciki ba ɗan kasuwar da ke so ya ga malamin shi ba ya sa hula irin tasa sai dai sa kasar tasa ba ɗan kasuwar da ke so ya ga malamin shi ya fi so yana tafiya ya ganka kana tsaye vespa ta sace kana nan ana ta fama ya sai a akramaka Allah ga naira dubu a abin nan ya kama hanya ta to wannan zai ya yarda da kai amma ya hau mota ka hau mota za a fahimta za a fahimci juna ba a taba fahimta an fahimta to sai kaga an samu kishi malamin ka ne yana karantar da kai shekara ashirin da ne amma ba ka son kaga ya kusa da kai aikinka ya fi nashi ko aikin kiri ya fi naka jiya mun ba da misali Allah ya kaddara ma kowa sana'ar da zai yi da an waye gari wannan ya kama hanyar kasuwa wannan ya kama hanyar noma wanda Allah ya kaddara zai karantar da mutane duk hanyar da ya bi ba zai ga hanya ba sai ya dawo inda zai karantar da mutane shi ma haka Allah ya dora masa haka zai yi an fahimta to shi yasa adalcin da za a yi shi da ya bar hanyar kasuwa din ya je yana karantar da 'ya'yanka da matanku da kai kanka baya bukatan kudi kudi din na ana nema don a cito a sa tufa shi ma yana so ya kai matarsa asibiti yana so ya sa matar shi makaranta ya'yansa makaranta matarsa makaranta islamiyya yanzu in ba sa yanzu matan ma sun fi sha'awan karatu ma da mazajensu wata sai ta je ta karantar da mijinta ba haka bane ba haka 'ya'yanku suna karantar da ku to sai a ce a ce ai malami ne ba shi da kai 'ya'yansa duk makarantar gwamnati 'yan kasuwa kuma ƴaƴansu na makarantun private karshe da'iman 'ya'yan za su yi ta fita ba ba karfi a cikin ilimi din don makarantar gwamnati ne ba shi da kudin da zai biya school fees balle a samu kudin da za a biya malaman da ke karantarwa duk wanda ya bude private yanzu in sabo ne dole ya rufe ba zai iya ba zai iya ci gaba ba eh? iyayen yara ba su da kudin da za su biya school fees sai ya samu kudin school fees ya biya malaman makarantar to malaman makarantar da suke karantarwa, su ma suna jiran ya su su ba ruwan su an biya su ko ba biya ba su sun yi aiki kai kuma kana fama da ya dalibai da in aka ce jarrabawa ta kusa duk uba aka ce mishi za ku yaran shi ko duk inda zai samu kuɗi ko sata zai saya amma yanzu ana cikin jarrabawa za a ce za kore su ce su zauna ta ciki ake ba ta karatu ba wannan matsalar kafin a gama da ita fa an karya ilimi fa da yawa sun rabu da zance ilimi karatu ma ya fita rashiya ya fita karatu ya fita rashiya ya saba da da amrobes da sata da fashi da menene wai zai ce mishi zai karatu kuma zai karatu to sai an dawo an dubi komai an bashi hakkin shi an bashi adalci waɗanda suke kasuwanci mun ba ku labari dama duk wanda ya tashi yana neman kuɗi ba tare da imani mai ƙarfi ko ilimi ba ba yadda za a yi daidai fa mutanen pakistan ko india waɗanda suka saba aikin addinin musulunci ba lalle ne alhajin birni na zaune ɗan kasuwa yana zaune a ji ce ana so a gina makaranta ya kawo taimako a'a kowa ya tashi da safe kafin ya fita je neman kudi sai cire naira goma ko naira ɗari ko naira hamsin inda kake sa naira goma naira hamsin baka ji zafi ba wani ya sa naira dubu ba zai ji zafi ba yana da asusu kofar ɗakinsa ga na Allah kafin ya fita je kasuwa yana da asusu kofar ɗakinsa ya cire wanda zai cire naira goma naira goma wanda zai cire naira hamsin naira ɗari naira dubu wani in ya sa naira dubu nawa ma ba zai ji zafi ba ga na Allah yana sawa yana tarawa in aka samu watanni wannan kuɗin ba a raina da su suna da yawa sun yawa duk sa'an da ake son ai abu in an zo wajensa sai ya ɗauka ya bayar ba tare da ya ji zafi ba amma yana zaune yana ta fama yana kasuwanci an ci riba ba a ci riba ba an dai sai yana da kuɗi kuma rayuwa sirri ne shi aka amshi an ce yana so ya bada taimako kana gamawa ka tafi wani kuma ya kawo nashi yana so ya bada taimako kullun da an ji malam ya buga waya shi gaban mutum ya fari malam zai nemi bashi malam zai nemi rance malam zai nemi taimako malam zai nemi taimako to malam zai nemi taimako malam zai nemi bashi malam zai nemi to shine ya zubar da martaban malaman shine ne zubar da martaban malamai ba su daraja a cikin rayuwa kuma aikinsu ya fi na kowa muhimmanci aikinsu ya fi na kowa muhimmanci saboda me saboda su ne haske a cikin al'umma suke haska kama mutane rayuwa a cikin addini a cikin kula menene da menene da menene in za ka raba duniyar nan gida biyu za ka ga mamaki bayan allah na gari annabawa da manzannai ajiye su gefe sauran bayan Allah duk baki ɗaya mutane ka ajiye su gefe annabawa da manzannai wani aiki Allah ya ba su su yi eh? kira da ya da me ya da addini Allah ba shi da kudin da zai ba su ne Allah ba shi da kudin da zai ba su ne to sa'an nan bangare ɗayan kuma masu kudi da 'yan kasuwa da menene sai ka auna da waɗanda Allah ya ba kuɗin da wanda Allah ya ba annabci da manzanci da mene wa Allah ya fi so wa Allah ya fi so saboda me saboda muhimmancinsu ya fi muhimmancin ka kai an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana da'awa yana wa'azi wani lokaci a samu abin da za a ci wani lokaci farkon addinin musulunci ma ya aka fara iji taif aka jajjefe shi yana zuwa mala'ika ya ce me kake na sako musu dutse su halaka ya ce a aban su za a samu cikin sassan wanda zai ce la illallah me kake so ne dutsen makka a mai da shi zinariya ka wadatu ya ce a ban ne haka nan wata rana na ce da gode ma Allah wata rana babu da shekara na koma ga Allah wannan dukiyar da ta bayyana kasashen larba a lokacin da su manzon Allah suke da sahabbai Allah ba shi da iko ne ba shi da kuɗi ne ba shi da dukiyar ne me yasa Allah bai ba su ba ya san halaka ce ya san halaka ce mutum ɗari in Allah ya ba su dukiya mai yawa da kyar za a samu mutum uku ko hudu su ci nasara ko su tsirafa halaka ce ke ciki ana samun mutanen kirki ana samun masu girki ma yin gai kamar shi ko ya fari ko ya tashi duk ɗaya ne ba mulki ba ne kamar shi ko ya fari ko ya tashi ana samun 'yan kasuwan na kwarai fa an manta da zahaba ahlud dusuri bil ujur manzo Allah ya tattara zai ce ku je ku yi ta yin kaza da kaza kaza kaza kaza sai suka je suna ta yi ai sun samu falala kenan 'yan kasuwa suka ji shi su ma suka je suna yi ga su da kudi shi kuma suna za su shiga aljanna shi suka yi ce ya manzan Allah abinda ka koya mana ai su ma 'yan kasuwan suna yi su yi aje a yi sallah da su a yi tahajjudi da su a yi zikin hisnul musulmi da su kuma su je kasuwa ga su da ɗimbin kuɗi Su ya za mu yi sai manzan Allah ce me a wannan da duk ko han arziki su zalika fadlullahi yu'tihi ya yasha wannan falala ce da Allah yake ba wanda yake baiwa wanda ya ga dama ba ga bane ba yace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ya manzo Allah ƴan uwanmu masu kuɗi sun ji abin da ka ba mu muna yi su ma suka je suna yi kamar yadda muke yi kuma su suna da kuɗi da suke ba da sadaka suna ciyarwa ai in an illanta ba a ce suna da kuɗi ba kai ko ko a ce suna da kuɗi me aka ce me aka ce a suna da me da suke mai da ita sun sai ciyarwa suna da dukiyar da suke ciyar mm, in ba su yar ba za su samu lada ne ya za a yi su fi wa'yan nan suna yi kuna yi shi ke da kuna nan to me yasa dukiyar shi ta ba su lada dukiya ta an taskace ta sai a samu wani abin nan ko kasuwanci ko kasuwanci za a yi ya ce sun mun yi tasbihin sun yi mun yi kiyamun laili sun yi mun yi sun da sun yi mun yi kaza sun yi kuma su suna da kuɗi da suke ciyarwa suna samun ladan ciyarwa mu babu da kuɗin da za mu ciyar suna jin zafin ba su da kuɗin tarawa ne ko kuɗin da za ciyar kuɗin ciyarwa sai manzo Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to ashe mai kuɗi in ba ciyarwa yake ba me amfanin kuɗin shi me amfanin dukiyarsa ba ta da amfani ba ta da amfani sai in ana ciyarwa an fahimta eh wai mai menene nasu mai mai ba abin da kuka fito da shi fili ba abin da kuka fito da shi fili ba haka bane ba ba abin da kuka fito da shi fili cikin sahabban manzo Allah al mubashiru da janna an samu multimilu a cikin su Usman ibn Affan menene man yashri bi rumma falahu janna wa zai sai wannan rijiyar da bai hude ke wahal da mu Allah zai bashi aljanna sayyidina Usman ya ce me na saya kuma guga na kaman gugan kowa in in layi ne ni ma shi na bi layi ba za a ce don usman ya ya shi ka a'a ba haka bane ba man yashtari bi rahumma abdurrahman ibn auf az-zuhri da ya bar duniya matarsa hudu ne da wata matarsa da aka yi sulhu dukiya mai yawa aka yi sulhu da ita aka bata sauran kowa tumuni kenan ɗaya bisa takwas ya zama dukiya mai yawa ina ga wanda suka gaji kuɗin shi ma mai kuɗi ne amma ne suke yi ciyarwa suke yi a ciyar a je a yi aikin alkhairi za a je yaƙi usman agnar jeshe wal jeshu mu'usirun sai na usman ba sahabi ba ne ya auri ƴaƴan manzo Allah guda nawa ya auri ya tara su aka awar masa da me kanwa tara su manzo Allah ya me yaji zafi yace da ina da ƴatan ku da na auren maka mala'iku na jin kunya sayyidina Usman sayyidina Usman ba abin da baya cikin ibada amma wata rana manzon Allah ya ji daɗi ya ce ma zarra Usman ma fa'ala ba'da yau ma zarra Usman ma fa'ala ba'da yau ma zarra Usman su uku manzon Allah na faɗa wai me ina ma'ana ma zarra Usman ma fa'ala ba'da yau saboda me saboda abin da ya bayar ma'ana kuɗi ya sa ya samu wannan daraja ko sita shawwal ko litani da alhamis ko kiyamun lail eh kudi ya bayar ana cikin tsananin bukata kudi din nan ka tara shi ba imanin ka in ba karfi imanin ka gidan shi ba wallahi zai bautatar da kai ne shi suka sai sa suka ce al-ilmu afdalu min al-mali li'anna al-ilma hafizun wal malu mahfuzun ilimi ya fi kuɗi saboda ilimi zai kare maka imaninka da menene da menene da menene amma dukiya in ka tara kai ka zama bawa dukiyar kenan ina zan ajiye ya zan yi in kwace in tsira da kaina kar su menene da menene ka kama wahala kenan ilal ila yawmil qiyamah ba haka bane ba to sayyidina Umar sayyidina sayyidina Abubakar shi ma yana da kuɗi amma ya ɗauki duk ya sayi aljanna ya zama talaka manzon Allah ana cikin bukata na abubakar ya shiga gida ya je ɗaya kudin duk ya zai ce gashi na bawa Allah ya ce me kamar ma iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzansa saboda imanin shi ya kai wani na umar da zai fito ko kiyawa suka yi da sai aka raba to shi ke na idola dole ku yi mai hakurin je sai aljanna gashi ba haka bane ba matsayin ba ɗaya bane ba lokacin da matsala ta kai matsala ana neman kudin da addinin Allah shine sai ka bayar to lokacin manzo Allah ce ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma me bayar kudi ya bayar ba kudi bane ba To amma kana da kudin ka kasu ke ka boye sai daga kai sai wannan darajar ba za ka same ta ba ana mashi dukiyar akwai albarka ma a ciki kenan dukiya mai albarka ita ce wacce ta yi yado wannan ya fa'idantu wannan ya fa'idantu gida sun koshi iyalai sun wadatu sa'an nan kuma makauta sa'an nan duk waɗanda abubuwa wadda suka dace to shi ne allah ya sa albarka a cikin dukiya kenan lokaci ya cika ne? tsora minti nawa hmm. amma rashin adalci ne ya zo ya karantar da ku ya je yana neman abin da zai ci yanzu abin da yake faruwa shine yanzu masu yada labarai da midiya da menene da menene kowa na da ma abubuwan da yake son yayi mun yi karatu ba ruwanmu da kowa da kowa sai a dauko maganganun da ka faɗa sha zuwa kawo hoton shugaban kasa ma na kaje shi kana mishi fada kenan ba ana so a hada fitina ba kenan fitina ce wani ya bugo min da haka suke fada ana maga tun wani darasin ma tun cikin buhari ne tun cikin buhari da musulmi aka ɗauko wannan su masu sawa gidan rediyo ai su ba ruwansu wanda suka ga ya musu daɗi shi suke sakawa ba haka bane ba tun maganar ta dace <coughs> da zamani sai su kawo su haɗa su jona kaga sun saka mai kenan a ciki sun saka siyasa a ciki ne za su yi fitina za su yi tashin hankali wani kuma ya aiko ya ce malam tun daga 22 har zuwa youtube ba ma ganin karatu in an kawo haka muke bude littafai muna karatu ce to ina ni ni na san ma na sa youtube me youtube me da facebook da whatsapp da youtube da duk ba abin da nake yi duk ba abin da nake yi abadan kwamfuta ma na kawo za a koya min dubai na aika aka so min dubu saba'in na zo abdulhalin ta warri ni kaifa na ya zo ya buga ya buga ya buga ya ce abu ya hada ma ya ce wannan abin ba zai yi ba ba zan yi tsayawa koya maka wannan ba zan sha wahala to na yadda ina kwamfuta ta hawa ya tafi da ita na zo na kira abdulwahid aka aika kuma dubai aka so wani dubu saba'in ka zo ka koya min wayannan abubuwa muka zo muka fara muna yi cewar haza ma ya sayar ma asta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba mai za a wai fasankana wai zai sha wahala wani ya ce ai wannan abu ya wuce lokacin shi ya wuce sai yara sai yara mun ce na ce to me ya faru ce mala ai kai analog ne kuma yanzu yara su ne digital dan ce me analog me digital yara da kasar waya sabo kana iya gyara zan ce a yaro nake ba shekara goma sha biyu sha uku sha da ya karba shi hada maka komai da komai ya mika maka shi ya gama kai ko sai ka sha wahala ka sha wahala ka sha wahala baka ba haka bane ba to waɗannan abubuwan sai na karshe wanda ya na uku shine director da gaskiya malam wannan abin ba zai ba abin da zai yi maka zan nuna maka yadda za ka shiga almaktabatu shamila ka nebo littafai kana karanta amma mu zauna muna ta yi ta yi ta yi ha ba zai yiwu ba za ka yi zan sha wahala za ka wahal da abinda ake da ake ciki ke in ba haka ba da wannan yana zuwa wai ana so a yi ta sa karatun laif amma ana bukatar mai da mai wai ana bukatar menene me me computer to ka fada ma director ka fada ma inda ba ana bukatar computer Eh, to ya za a yi da ce ana bukatar kwamfuta zan ce mishi duk yadda za a yi a tara kudi a kawo kudi shi a saya wa za ka ce mishi sau kwamfuta ya kawo ya ce kada mai shi gobe da ya ga lokacin karatu ya kai shi gudu ba haka bane ba <laughs> in ga gana kwamiti yana tafiya an bar mu kowa kudin shi ne yana ji yadda yake so amma kowa za ta kura mishi ba zai iya ba yanzu kowa yana cikin matsaloli ne mai kuɗi yana kuka mara kuɗi yana kuka to ina za a je kenan lama ji fi man hadai wa afi nafi man afai wa tawalla fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum